وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب فهو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna farawa da ƙara jaddada godiyoyi ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fata rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi yau ita ce ranar bakwai ga watan tara hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar yau ita ce ranar sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah ta bani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 cikin suratu Ali Imran da insha Allah من za mu tashi aya ta goma sha biyu وللذين بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس وتريونهم مثليهم رعي العين والله يعجز بنصره من يشاء sai ka gaya wa ka gaya wa waɗannan kafirai satubula muna da sannu za a rijayu ana nan za a wato wa tusharuna ila jahannam kuma za a tara ku zuwa wutar jahannama wa bi'sal mihad wato tur da wannan wuta ta zama ita ce shimfiɗa ga ainihin bayi qad kana lakum ayatun a fi'atayn Allah ta'ala ce babu ko shakka hakika ya kasance gare ku wata alama wata manuniya akwai wata izina shine aya dangane da kungiyoyi guda biyu takata waɗanda suka yi karin batan juna Allah yana ishara zuwa ga ƙungiyar musulmi da ƙungiyar mai abinda aka sani kungiyar ba sani kungiyar musulmi da kungiyar kafirai ba musulmi sarrafa kungiya kungiya ba ana gane ba daga kungiya da musulunci zai ne sai amma yanzu a zamanin zamu da yanzu ko sai da mace Allah ya warkar Allah ta'ala ke cewa hakika ya kasance gari. ku alama kiri-kiri kuna dangane da waɗannan kungiyoyi guda biyu na musulmi da na kafirci waɗanda suke karan fata fi'atun tuqatilu fi sabilillah kungiya ta farko tana yaƙi ne domin Allah domin kare addinin Allah wa ukhra ita ko ɗaya kafira kafiratu kafira ce kungiya ce da taiwa Allah ta bayi da raunahum mithlaihi ra'ayi a ido suna ganin su wato ninki biyu su a ganin ido suna kallon hanya waɗannan ba su nuka wuri ba faɗa ne aka yi wanda tsakanin mutum ɗari uku da goma sha da kuma mutum sama da dubu ɗaya an ninka su ninkin bari ko amma a haka kuma Allah ya ba musulmi nasa ana gane ba saboda imani na gaske saboda tarihin imani da kuma kowatul irada suna da tun da aikin Allah suke yi to su za su samu nasara kuma haka aka yi su ɗin dai suka samu nasara mu ma da za mu samu irin wannan imani babu ko shakka za mu samu nasara a al'amuran da Ba eh. amma mu yanzu Allah ta'ala ya jarace mu ko zaɓe aka yi mafi yawa waɗannan abokan zama suke kare zaɓi mutumin da zai zo ya zauna da safi ya yi haƙuri safi har yamma ji ya musulunci ya yi nasara cikin ya zama nasara ba zai yi ba shi inda dai ba dole bane kawai shi da sai shi wannan dai me yasa ka zuwa me yasa kai kai Ya ka sanya irin wannan musulmi kai mai cewa ya yi hali musulmin da ya kasa wuri guda ya zauna a gari a yiwa ya ce ba kuri'a shi za ka ɗauka ka je jihadi kuna zuwa hanyar da ta bai wata ba za ku ƙara sa ka to akwai abin da baka shirya shi ba kada ka fara shi waɗanda ba ka iya tsari shi kada ka fara shi da ba ka iya ƙari shi suwaye abokan tafiya shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka shirya su shiri na imani aka shirya su shiri na kowane bangare suka cancanta kafin annabi ya ɗauke su yaje na ɗaya yaƙi na farko shi ne yaƙin bada a matsayin tsakanin gwajin dafi da aka ga yadda suka yi a yaƙi na biyu yaƙin hudu sai Allah ya jarabce su da kari aka yi faɗan ba su samu nasara ba a shan nan sun yi nasara nan sun sha nashi me yasa Allah ta ya ce duka gwada awalan ma a sabon kuma wadda a sabon musulmai a kuntum Allah ce lokacin da masifa ta same ku ya yi ya karye a ku, da kuke da nasara aka dawo aka samu nasara a kanku aka ci ku rauni aka shi mutum saba'in aka yi muku illoli sai ga kuna baya, mu lokacin da muke ɗan kaɗan ma mun gagare su bare yanzu da muke da yawa me ya faru sai Allah ya ce wa annabi ka gaya musu kul huwa min indi matsala daga cikin ku ku ne matsala kul huwa min indi ku ne matsala idan kun ci gaba a haka haka za ku ci gaba da kare idan kun dawo kun yi tsara da shugaban ku annabi Muhammad za ku ci gaba da samun nan nan an gwada kun gani nan ba an gwada kun gani sai ku zaba waɗannan mutanen ba su daina bin annabi yaƙi ba ya koma ga Allah da annabi ya koma ga Allah suna yaƙi kamar da annabi yana yi ba su daina ba tambaya dai mai kira a yi jihadi ka ta da irin waɗannan mutanen ina su ne ka zo mana da su ko ba da ba ka zo da su irin waɗannan mutane ko masu kwatanta hayaniya da gwamnati na yawan faɗa gwamnati ya hayaniya ne kawai da sun ji da sai su gudu suna shiga gidan mata a wuri ba haka shi a suka yi ba Da sun ji wuta suna gudu suna shiga gidan mata a wuri wani yana cire bakari na da gudu yana fadowa cikin ya zo ya zauna shi ba shahada yake ke ba bakari ce sai da ka tawo neman shahada ka tsaya kai shahada lura Yaki abubuwa da yawa ake yaƙi su akwai imani shi ne da farko akwai mai imani shi ne da farko sai an tare imanin gaske bayan wannan imani na gaske akwai tattali na makami akwai tattali na ƙarfi na horo akwai haɗin kai akwai biyayya akwai asbabun nasiri dalilan da ke sa a samu nasara wane ka tare da daga ciki wane daga cikin kake da shi don haka yan uwa kullum yana kira musamman matasa mu bi a hankali mu fahimci qur'ani ko ba ka idan mun gane alqur'ani daga baya sai mu ga ya kamata mu amma tun ba mu gane qur'ani ba ka je ka janyo mana abin da ku ba shi ne gaban Allah ya gyara zuciya Allah ta'ala yake cewa manzon sa annabi Muhammad ka gaya wa yana kafirai sa tuhu da musu shi ya sa a cikin al-misbahul munir fi tahdhib tafsir tafsir idar jama'a da jama'a la shi safiur rahman al-mubarak wuri Allah ya gamsa yake cewa ta tahdidul yahud bi annahum sayyidu Allah ta'ala yana kashe ni ya san kashe ni Allah yana wa yahudawa kashe ni da wannan aya da Yahudawa ake masana littafi waɗanda hassada ta hana su yin imani da manzon Allah. Su kan suna da ilimi, sun san annabi annabi ne, sun san manzon Allah manzon Allah ne, ya cika ƙa'ida, ya cika siffofi, lallai shi ne annabin ƙarshe, amma suka ƙi imani da shi. Sai Allah yake musu kashe shi, bi annahum sayyulatu cewa ba shakka za a rinjaye su in dai ba su dawo ba to nan gaba za su wulakanta wa hafihim ala al bi yawmi badal sannan Allah ta'ala ya kwadaitar da su cewa su ɗauki izina su lura su yi tunani akan abin da ya faru ranar badal karon wata da ake a ranar badar ya kamata ya zama wa yahudawa aya domin babu yadda za a yi wasu mutane su rinjayi masu hannu. bai yiwuwa ba zai yiwu ba gani ya yasa da aka tambayi sarkin makka iraka ke tambayi sarkin makka sarkin kirista na duniya yana tambayi sarkin makka ya ce zo gaba na ka tsaya son maka tambayoyi ka gaya maka gaskiya ko kuma ku gaya ba shi in ya yi kariya ka kare ka shi yana ta tambayarsa yana ta tambayarsa har yanzu wani tambaya ya ce wannan mutum tun da duk kakanninsa akwai basarake yana da kaka basarake suka ce a'a ba a taɓa yin sarauta ba a gidansu sai wannan sarki ya ce to da ɗan basarake ne sai in ce yaro ne yake neman mulkin gidansu amma tun da gidansu ba sarakuna to ya nuna alamun aiko shi a kai wannan kirista ne mai wannan ne su kuma wanda sun yi imani sai ya sake tambaya tun da kuke da shi ya taɓa yin ƙarya wannan fa bakin ƙarni ake tambaya a wannan lokacin bakin ƙarni ba wai kada ake ba baki aka tambaye shi game da annabi ya taɓa ƙarya ce tun da yake bai taɓa yin ƙarya ba ko guda wannan ittifaqi ne garin maka an yi intifaki ko da wasa ko da cikin tattaunawa manzon Allah bai taɓa yi haka abu su biya ya bada shaida sai ya ce mishi fa kaifa yadrubul kadhiba ala bashar wa yakdhibu a man ta ya za a yi ko mutum ya bar yin karya ga mutane bai iya yi wa mutane karya ba kuma yi wa Allah karya ba zai yi ba Ka mai ilimi ko ba yadda za a yi mutum ya yi wa mutane karya bai taba kulla ma wani shafi ba bai taba ma wani karya ba kuma ya dawo ya wani karya sai ka sake tambayar shi ce shi yake so kawo ya kun taba ya kasa kun taba faɗa shi kun mutanen maka sai ce kwarai kun taba yaƙi da shi ba da labarin yadda yaƙi ku yake tsakanin ya ce yaƙi mu wata rana ya ba mu ƙarshe wata rana ka mai da martani haka ake yau ya buge mu gobe mu buge shi sai ce to madalla haka annabawa suke har su yi jayi eh, yadda ya yi din duk tambayar da suka yi shi yake ba su karatu lokacin nan mushirikan maka sai jikin su yi sani idan sarkin da suke tsoro ya yarda da wannan sai ce la in kana kama wasu in ne yadda ka faɗe shi haka yake wannan manzon yau ne kuma ta hata kalamiyya wata rana sai mulkinsa ya zo inda take zaune kujerar nan da wasu sun kula da ita ko da ba kaga mai ilimi da zarar kana magana da mai ilimi za ka tattauna da mai ilimi daban da tattauna da jahili shi jahili musu ne da gardama in da ka ce wannan jahili to musu da gardama amma mai ilimi yana sauraron ɗaya ɓangaren ya ji me zai fito domin da maganar da ya fito da shi zai yi awaye hukunci muna gane wannan to waɗannan ma su wanda yake wannan magana ahlul kitabi ma abu littafi to nan ma ya guda wannan ma abu littafi sai aka ce kul ya muhammad ka gaya musu ya kai annabi muhammad ga waɗannan kafirai satugulabuna ai fi duniya a nan duniya za a rijaye ku wa tusharuna yawmal qiyamati ila jahannam ranar tashin alkiyama za a kasa ku zuwa wutar jahannama wa bi'sal mihad kai tur a ce jahannama ita ce makoma to gaji shi yasa manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato Umar ibn Qatada yake ba mu wannan labari yace lamma asaba min ahli badar ma asaba a lokacin da annabi ya ciwo mutanen badar rauni fadan badar tsakaninsa da kafiran makka warada ila madina annabi da yayi nasara a badar ya dawo garin madina fajama al da fi kai bani qaynuqa annabi ya tara yahudawa a kasuwar su ta bani qaynuqa kada yace ya ba shara yahud ya ku taron yahudawa aslimu ku musulunta qabala an yusibakum ma asaba quraish kada abin da ya samu qurayshawa ya same ku ku zo ku musulunta ku bini kafin irin wulakanci da kaskanci da ya shafi ƙorai shawa ya shafi ku ai ku sun wulakanta manya-manyan kafirai masu alfahari irin su abu jahal abu jahal masu fadawa annabi bakaken magana suna cikin waɗanda aka zubar da su a faɗan faɗan kafin a yi su ne manya su ne manyan ƙasa su ke faɗa a shi da yawa an ba su shawara kada a yi faɗan don sun tura wani ya ce musu Leja asiri kamar ka ce spy ne da ko dan leja asiri je ga yawan musulmi yana zuwa ya gansu ya kalla ya kalla ya kalla da ya dawo yana faɗa musu yake cewa na ga yawan su su nawa ya ce suna nan tsakanin ɗari uku ne ko ɗari uku da ɗan wani saboda masani ne da ya ga mu da ya kalle mu na bai bukatar kirki zai iya faɗin yanayi ko da ya musu ya ce su ɗari uku ne da ya kai ko ɗari uku ne da sha shi zuwa sha haka yi ba sai mai ka gani ya ce na ga wasu mutane waɗanda suke kashirwar mutuwa suke neman abokin mutuwa na ga wasu irin mutane da sun shirya mutuwa suna neman abokin mutuwa ne kawai ka ce kana tsorata mu ne ku halarci hannun cika banke ce kana tsorata mu ne ya ce a'a ai aike na kuka yi da wani bayani abinda na gani nake faɗa muku sai ku duba abin da ya dace abin da ni nake faɗa muku shi ne yanzu da za ku kashe mutum yadda suke ɗari uku nan ku kashe su su ɗari uku su ma su kashe ɗari uku cikin ku ai rayuwa da ta baci ku yi asara da mutum ɗari uku cikin ku ɗayan ku ne ɗan uwan ku ne kaga abu ya baci in zai yi gara a koma abin faɗa tun da ba dole ba ya kashe ya ce amma ina faɗa muku abin da na gani abuja ne ce a tun da mun zo nan gurin sai an yanka rakuma sai an yi biki sai an buga ganga sai duniya ta yi labarin cewa lalle mu mu ne kuma sha'awa ya cika baki yara ƙanana rahman na abu ɗaya daga cikin manyan attajiran makka masu domin ai ta da zaɓen sai ga wasu yara ƙanana da su wasu zo yakin da ɗaya nan gefe ɗaya nan gefe sai ɗaya lallaɓo yana mai fuskus ya ce ya abu don Allah ina so ka taimake ni ka nuna a waye Abu Jahal na ji labarin a Makka yana cutar da annabi da Allah ni kai za ka nuna shi ka bani da aiki ya duba ya kalli wannan yaro wannan yaro yana da Abu Jahal da ya yi Jahal da shi wanda manya ma yaro karami na da Abu Jahal da ya sake zagayowa ta nan fesu wancan ya ya ce ya kai babba Allah ka san Abu Jahal ina neman Abu Jahal ce a maka ya cutar da annabi dan nuna mishi kaga Abu Jahal ya shiga tsakanin da tsaka mai wuya ai ko nan da nan da aka busa mai abin nan din yaki aka tare tambura yaki zai tashi za a fara matasan nan sai suna rige-rige tunda a nuna musu abuja kowa yana rige-rige kaiwa gare shi wannan yana so diga wannan a ce tarihi ya rubuta shi kashe abuja ƙarshe dukkan su suka mai tsara guda biyu a lokaci ɗaya nan take ba ne aka zo annabi yana tambaya ma ya kashe abuja wanda ya daga rikici ni da ya rasu da mace-mace ne annabi ya ce kawo takobinka kai ka ka aka duba kowa ta kobi shi ya yi tsara a inda ya kisa sai a dabe ce kila kuma ka tattuma ku biyu ne ka ko kashe shi ta yi yawa ina kara tuni ga masu tunanin jihar kira da iko da daya ba ba ba waɗannan yaran kai ka san baki da yawanci tsayawa ka kai su tarbiyya yanzu suna neman a kafiran ma ina mai cutar da annabi a cikin kafiran wanda ya fi matsawa annabi za su kawo ƙarshensa saboda su dakata wa muhammadu rasulullah ake wannan fada suka karye aka kama ‘ya'yansu guda saba'in a matsayin war prisoners da fursunan yaƙi ‘ya'yansu aka kama guda saba'in a matsayin prisoners yaƙi suka koma suna kwanso su ɗaya bayan ɗaya suka biya kuɗi kuma cewa bayan a kashe su gaba ɗaya maka ya ce a'a inda za su biya fansa a ɓace shi eh, abin a yi fansan su ya kisan mutum saba'in wanda ce duk a sare musu da ba ta da ce wanda ya zo kashe annabi na amfani ne ana shawarar shi ai za a kashe a je karɓo a je karɓo na abu a sadaka abin masallaci su shi ne annabi bayan an dawo wannan fada ya tare yahudawa yake cewa ya huta da yahudawa kashe ku dawo ku musulunta ku bi kafin abin da ya samu mai wurin shawa ya same ku kar abin da ya faru da su ya faru da ku wa kare ce ya ma sharaci wannan kun karɓa ko sai su fakalu suka ce ya muhammad sai suke kiran annabi kai tsaye la ya naka, la ya yagurrannaka min ka annaka qatalta nafaran min quraish kanu anfaran la ya na gida? kada ya rude ka ka kashe wasu kwarorin yahudawa mutum saba'in ne kwarorin mutum saba'in? ai ba ba ne ko kada ya rude ka ka kashe wasu ya yahudawa wanda sun kasance ba komai ne su kusa san yaki ba ka zo kana ganin sai wani innaka wallahi don law qatalta wallahi da za ka yaƙe mu la arafta anna nahnu nas da ka san ne mutane da za ka yaƙe da ka san mu ne mutane kenan annabi ya ja sun jago akwai rana tana zuwa ai idan aka yi zai da ake cewa daga daga ko na kuri yake shirme to mu ji don haka nan suka maidawa annabi magana idan ka yaƙe mu za ka san cewa mu ne mutane wa ka lam talqa mithlana wa annaka lamtar talqa mithlana baka taba baka taba fada ne da irin eh za ku fi zalika ah, mai qawlihim sai Allah ya saukar da lafi na kafaru ka gaya waɗannan kafirai na yahudawa satugulun da sannu kuma za a rijaye wato na ila jahannama sannan a kasa kewa wato kewa zuwa wutar jahannama wa bi'sal masir eh ila qawlihi inna fi zalika la ibratan li kulli absar dan haka Allah ta'ala yake cewa kada kana lakum ayatu ai kada kana lakum ayyuhal yahud ya ku gudawa masu cika baki kuna faɗin abin kuke faɗi kada kana lakum ayatu hakika kuna da abin daukar izina kuna da abin daukar darasi kuna da abin lura kai abin akan abin da kuka faɗa ai dilalatan ala za Allah mukhlisun dinu akwai abin da yake gwada muku Allah zai daga addinin sa ko da ku ko ba sannan zai taimaki manzansa shine wa nasirun rasulahu kuma zai taimaki manzansa ba dai an kira ku kun yi ba ba dai an ja ne kun ji ba an yi kashe ne ba ku amsa ba ku sani abin da ya faru da Quraishawa a Badar lalle aya ce alama ce da ke nuna muku cewa Allah ta'ala muzhirun kalimatu ana nan sai ya daga kalmarsa za a kai lokaci wa ma'illu amrahu zai daga sa a ina aya take sai Allah ya ce fi fi atayni gane da ɗalifatai da kungiyoyi guda biyu ne takata waɗanda suke karabata a lokacin yayi fi a tun tuƙatilu fi sabilillahi ɗaya ƙungiyar tana yaƙi saboda kare addinin Allah wa dhumul muslimin su musulmai musulmai na fada ne don kare addinin Allah muna ganewa kuma ko yau kake fada a kuma ko me kake fada a yau in dai ba don Allah kake ba ba ka samu nasara ku lura da wannan ana ganewa da yau za mu dawo da zuciyarmu akan kare musulunci za mu yi mamakin yadda Allah zai ba mu nasara amma galiba mai muke karewa duniyar ra'ayin mu bukatun shi muke karewa ba. ya ka take ne shi addinin shi a gefe mun kyale shi a gefe to gani shi yasa daga cikin musibar da Allah ya jarabta wannan zamani da shi babu ko shakka akwai ci da addini akwai mai ci da addini idan aka ce ci da addini wa kuke hararwa ban ji ba malamai saboda ba ku san masu ci da addini ba manyan masu ci da addini ai ba kamar yin siyasa su ku kowa ci da addini yanzu ta yaya za a yi me yasa peter obi bai ci za a yi ba amsa kuwa da ba musulmi kuna gani ba musulmi ba su zabe shi ba me yasa su mutane su ba su zabe ba ba su zabe ba zabe su wanda ya fi mora addini ba kamar yan siyasa ya fi kowa mora addini haka za mu haƙura komai da halin kirki in dai musulmi ne mu haƙura mu jefa shi saboda dai shi ne na musulmi halinsa bai mana ba ɗabi'unsu ba su yi mana ba ƙila ma ne sai ke da addini amma haka za mu mara musu yanzu a ce ga musulmi ɗan giya fasiki ga kafiri duk sa ba za mu sami shi ba kuna gani ga kafiri kafiri ne duk sa ba za ba zaɓe shi to kai shi sa wasu kai yi lokacin zaɓe ƙarara muka fito a jihar nasarawa muka ce a zaɓe ɗaya ne su saboda shi ne musulmi ɗayan kada a zaɓe shi a ƙwarai su ma fastoci ba su ce ka zaɓen ba ba ta yi fitilka. ko ba gaba suka ce ka zaɓe kuma muka ce ka zaɓe su kowa ya zo da yawa ku fito da ɗayan ku fito da namu a girma ba haka kai ba shi yasa aka kada su su da gaske suke yi a komi Tun jihar da suka lallaba suka karbe ta a hannunsu ba ta sake dawowa hannu ta karbe ke inda suka karbe amma mutanen mu ba sa nuna da irin wannan dan siyasa mu su suka fi ci da addini addinin ne yake rufa musu asiri dan musulunci ake masu su kuma sai su watsi da musulunci musulunci ke sa a yi masu musulunci ke sa a mara masu a tallafa masu har ma yi ne a tallata su ka duba lokacin shagumi Allah ya gabata masa ko da yaushe shagumi yana cewa ku je ku shiga cikin siyasa ku shiga cikin soja ku shiga kaza me yasa yake cewa me yasa a yau ne yi mai basira ya gano abin da yake nufi kar a waye gari ba ka a wuri ko ba ka bane kowa sani akwai jiha a sannan nan musulmi a wannan jiha din zai shiga soja ko ɗan sanda sai dai tsallaka wata jiha amma ba za su yi da shi ba da sunan jiha su kuma kakansa kakan kakansa na aka yi shi ba za su yadda dokai ɗan sanda ba ba za su yadda dokai soja ba komi amma mu ba wallahi na sha ganin sunan inyamurai sun fito soja ta kasana ta so sokoto inyamurai su zo kasana su shiga soja su zo kano su shiga soja su je su duba ko jami'a ake rabawa wani gefen bai cika ba za su je su biyo ta jigawa amma mu ba ma musu rashin adalci shi yasa in dai mulki za a yi adalci sai musu ana gane wannan waɗanda suka fi cin amfanin musulunci amma ba su sani ba wala su ne mutanen mai siyasa darajar musulunci na koda da ba ku san shi ko da ba ku san shi darajarsa ne kuke ci ana gane ba kuma ba za ku gushe ba kuna cin darajarsa eh malami yana ce addini mutum da za a muke shi yana ya gode me ya ci da addini a gaya ma wani malami guda mai kuɗi na gari in ka san shi eh ba su da shi duka sai ka daga wani lokaci ma a haka malami kana da al'umma wani malami da ya faɗa shekarar da ta wuce wani wani wani gwamna kafin ya zama gwamna na kusa da shi suna da sabo abin da gaba Allah gani shi gwamna da aka zo azumi watan Ramadan ya dinka mai irin wannan rigunan da jiki na kamar guda 40 ko 50 sai ya ga wasu kaga ana ganin malam kullum fes fes karshe bai ai komai tare da kokon kaga duk wanda yake ganin rigunan wato malam kusa ga ko ba haka ba kuma ya kyauta amma dai tsammanin da za a yi kai malam yana ci da kuɗi ko ba shi bane saboda yi rufin asiri mafi yawa wani zai ɗin koli ya ba ma da fi sabilillahi malam da wannan ila ko na ɗauki ba a ba shi sai ya rage mai ɗauka so mafi yawa malamai hangen kitse ake wuro ba, duk da dai ba yadda za a yi ci wani ba a ci da addini ba amma ka sani in dai a fake ko a rame da addini a kai ga wata bukata to babu gaba sai siyasa ke sa inda ake da rinjaye tsakanin musulmi da kirista ba sai na fi jiha ba kai ka san da addini ake kera mai ba sai na fi jaha za mu hango da kyau abin da yasa ake kin zaben ɗaya gefe saboda addini duk wanda muka aura muka gaira da rauni zuwa masallaci harkokin musulmi bai shiga sai mu ce aƙidin shi bai da aƙidi a zaɓi wanda muke gani a masallaci ana ganewa muna ganin zai sauraron musulmi zai fi sauraron da mu saboda zuwa masallaci alama ce ta imani da haka annabi ya faɗa ko kuma mun yadda da shaidar manzon Allah amma idan ba a ganin ka masallaci sai da ka fito takara ka ga ba za ka dinga ana fahimtar da matsalar take za ka su ne waɗanda suka su ne akbarul mutaqin eh illa dai kawai su malamai an ba su dai da wani cewa malamai suna ci da addini ana dai dinka wasu bigon Allah ya fara mutum da kuma tsare mu ya kore mana abin da ba sai mun bukatu ba zuwa ga addini mu ba Allah ya sa mu zama musulunci duk yayin da aka ce ka rabe musulunci kana ci Allah ba haka ka so kowane ne ko malami ne ko dan siyasa kamata a ce kai ne an tamar ya kallo islam kai kake musulunci hidima ba musulunci ke maka hidima ba ana gane ba in ka samu kanka aka ka ƙara gudu ma Allah ta'ala ya dora maka ne don haka a ƙungiyoyi guda biyu fi afin tubatilu fi sabilillahi su ne musulmi kenan wa umara kafir wa umar mushriku Quraishin wa badar su ne mushrikan Qurayshawa a ranar fadan badar fadan Allah ta ta'ala ce raunahum mithlaihim ra'ayar ayin Allah ta'ala ce suna ganin su sun ninka su a ganin ido kai waɗannan sun ninka su yara mushrikuna yawma badal lil muslimina mithlayhim fil ayat wato kafirai a wata fasa suna ganin musulmi sun ninka su Allah ne ya jefa musu tsoro duk da karancin musulmi amma suna ganin cewa musulmi sun ninka su domin a wannan rana ce aka gama lafiya da yawa sahabbai sun ga mala'iku kuku suna taya su yi sun waɗannan ba cikin su da fararen kaya Allah ya ko da mala'iku domin ya faɗa a Qur'ani cewa zai taimake ka da da ainihin runduna ta mala'iku su da ainihin kuma tabbas Allah ya ko da su kuma suka taimaka kuma aka samu nasara wato in dai za ku tsaya da Allah da gaske taimakon Allah ta inda kuke zato da inda ba ku tsammani inda illa take zuwa rashin tsayawa ga Allah ana cewa a tsaya ga Allah a tsaya ga Allah sai a ga cewa hanyar Allah ba ta kulle ba sai a je zagaye to daga nan ake ba eh, wanda ya tafi zagaye ba lalle ba lalle bane kulle sai ya ba da ji wakila ta ce innal ma'ana fi qawlihi yarawnahu mithlayhi ra'ayil ayb ay tara al-fi'ata al-muslima a fiata al-kafira mithlayhi musulmi suna ganin kafiran nan sun ninka su ai da'afai fil adad sun ninka su a wurin ainihin adad sun fi su yawa abdullahi dan mas'ud ai mun san shi ko ɗaya daga cikin manyan almajiran manzon Allah kuma ba a bai cikin sahabbai wani mutum da dan sirri wata rana yana ɗan da kan bishiya ɗan ƙafafuwa suna lilo iska da ɗaukar su suna lilo sai sahabbai suna dariya suna dariya saboda wasu irin siraran ƙafafuwa gare shi dan sirrin mutum gashi bai da tsawo gashi ne ne ba irin kananan mutane da aka yi sai ne suna dariya sai annabi ya ce lahu ma afqalu ala al-mizan min jabal annabi ya ce waɗannan kawawun in aka dora su a mizanin ranar lahira sun bi dutsen uhud na mutum kiyaye nan musulmi ba karamin mutum bane eh da annabi ya tashi lissafa gaggan masana qur'ani mutum hudu sai fara da abdullahi da musulmi shine yake ba da labarin ce ma min ayatin fi kitabin kitabillahi illa wa ana a'lamu haythu nazalat wa fi ma nazalat yace duk qur'ani ka kafin sa babu wata aya face na san daidai inda ta sauka kuma na san akan me ta sauka ai kaga annabi yace walau a'lamu ahadan duk da haka kuma ina fada ilimi da na san wani a'lamu min kitabillah ya fi ni sanin qur'ani tablughul maqi za a iya hawa abun hawa a ji inda yake yace da rakibtu wanda ya san kowace aya tukuna sanin kowace aya a ƙur'ani ƙarama aiki ne sannan kuma ka san ayyana ta sauka sannan kuma a kan ta sauka abdullahi da musulmi shi ne yake ba wannan labarin da shi aka je faɗa faɗa duk da yadda yake da baya da baya ciki ya je ba da irin nashi kokari ba kaɗai malam tabbaci a ya haɗa da yawwa malami ne a ma'aikaci kada ba malami yana duniya kwanta ba a hakan ba a manta haka eh ba don haka ne yake cewa a wannan rana kada na zarna ila mushriki fara'ainahu yadrufuna alayka rannan muka duba anna mushrikai muka ga sun ninka thumma nazarna ilayhi muka kara kallon su fama ra'ayna yasiduna alayna rajulan wahid yace kai da muka dau azama muka dauki niyyar zamu yi aikin Allah muka sake kallon su sai muka ga shi ma yau da sai muka ga Allah ya bayar su yan kaɗan sun zama yan kaɗan shi ne wa iri bi kuruhu idan ta kai kuruhu fi a ƙalil Allah ta'ala ya ce a lokacin da Allah yake nuna muku su lokacin da kuka yi karafata Allah ya nuna muku su a irin ku yan kaɗan Allah yana nuna muku su yan kaɗan ne saboda kada ku samu da ba ku samu ne ƙarfin zuciya. Bala al-Qur'ani wani labari sai Qur'ani lokacin da aka yi ba mu da. yanzu ga ai kana ji ina ma da kana na ce da kai karo mata. ko ba haka ba kowa yana so ina ma da shi ce annabi za a dafa ma ce ba na wurin ai sai dai haka Allah ya kada amma in aka ce annabi za a dafa ma ya kamata ina mu ko yanzu kana iya dafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ɗauka aiki saka ka yada addini saka karantar da mutane da nuna mutane kaji kuma su kafirai musamman wani abu ta fiskar siyasa ta fiskar yaki duk hanyar da ka sani suna binta wajen ganin sun tafa wajen ganin sun da addini ana gano wannan shi yasa Allah ta'ala ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an kawo baston an aje mai mutane ana gane ba an gina gida na alfarma a cikin daji an zuba kuɗi ko mai ake so an yi musu tabbatar da coci a lokacin da shimfiɗar masallaci ya daga gare ba haka muke ba kashewa suke ba dare ba rana su kashe billions of dollars saboda su yaƙi ƙasar musulmi alal akalli kun ba su yaƙe ta ba su jefa musu rigima idan suka tashi za su je ko fitina Najeriya a hankali za su nemi wani ɗan social media su nemi wani ɗan kaza su nemi wani ɗan kaza a yi ta musa kumbin kuɗi yana jin ra'ayin mutane yana jan ra'ayin mutane wata rana kafin ka ankara ya kula ba ƙasar wuta duk wani fitinan ne da aka samu yana fitinan ƙasa kafirai ba za su ce masa komi ba sai ran da kasar ta taba shi sai su taso human right wannan violation ne na ba haka suke yi ba saboda kada taba shi amma lokacin da yake hada fitina ba me suka yi shiru za su ƙarshe ma suke ba shi lokacin da na fara haduwa da sautin wannan mujirman mata sun ce yar jigawa ce wata kantum da jitami wannan abin da jitami ta fito tana zagin ibnu taymiya eh, eh, dan fodi usman dan fodiyo tana kuma zagin fulani a matsayin fulani su ne yan ta'adda ana ganewa idan kana sauraron ta. kuma ka sa basira ka san cewa an aiko ta ne ta haɗa faɗa tsakanin bahaushe da bafulatai duk mutumin da yake so ya haɗa yaki tsakanin bahaushe da mafulatani ba zai ci nasara ba saboda albarkacin la ilaha Allah in dai wannan kalma ce ta hana to wani mutum bai zuwa ya dama cewa fulani ne suke hausawa ke mulki fulani suka zo suka kaɗe su jihadin na fodiyo jihadi ne na fulani da suka kashe hausawa maganganu marasa kan gado a lokacin da na maina mata martani to lokacin sai suka hakiki to ashe tana da ma abokan aiki ba ita kaɗai ba ce don haka duk bidiyon da zai yi hoto na da hoto kafin daga baya ta fara sako maluma masu fitowa suna cewa wannan matar akwai haɗari cikin maganganunta da zaman lafiya a arewacin najeriya illa ce wannan matar wannan maganganun da suke yi su dr sani rijiyar lemu eh, su dr masur da sauran manyan malumanmu waɗannan profesor duk gaba ɗaya su babu wanda ba ta yi bidiyo ta zage shi ba a matsayin ɗan ta'adda wannan fitina da kake gani ta da daji yaƙi kadai bai iya gane ta shi yasa muka yi kira a sa hikima a yi amfani da hankali a yi amfani da malamai a yi amfani da masana wajen warware matsalar ko ba haka ba ana kurin cewa an fito da ɗan banga ɗan bangan nan idan federal government da take da bindigu na gaske take da tankokin yaƙi abin ya gagare ta ina ga waɗanda ka ɗauka ‘yan unguwa ka ba su training na sati biyu ba su iya ba ba su da bindiga ta girki mutum dubu bakwai aka ɗauka a jihar Niger a wancan abin nan gwamnatin baya mutum dubu bakwai kafin ka ce sati uku ɗan bindigar nan sun yi nan su sun gama da su ba ƙarfin magana ba ce ake yi da ka ga bindigu da ke hannun waɗannan ɗan bindiga kada ka kalli ƙauyancinsu a matsayinsu na fulani riga abinda za ka kalla wa yake kawo musu bindigun nan idan kana da faɗa ce ka yi da shi domin shi ne asalin fitina ashe kenan akwai buƙatar a janyo waɗannan mutanen a tattauna da su a biyo hanyar warware wannan rikici cikin salama kwanan kwanan nan an sace mutum ya mutane shi bai faru ba da su nake karantawa an ko ɗan matan da aka sace a makarantar musu bayan kwana 178 yanzu yarinyar da aka sace kwana 178 idan kaɗe za a yi mata ambata in ciki za a yi mata duk cin da za a yi idan gwamnati ta kasa karɓo yaran jami'a yaran jami'a sai da suka kwana ɗari da saba'in da takwas a hannunsu kuma ni na faɗa muku wannan ku bi a hankali za ku ji ba ƙarfi ya karɓo su ba sulhun nan da ake cewa a yi sulhu sulhun ne fito da su ba ƙarfi ba tun da karfin an gwada bai ba kuma gazawa ta bayyana matsalar nan akwai hannun waje idan turawa suka cinna muku fitina sai su rika cewa yanzu muna so mu kawo taimako yanzu kasar amerika da kasar ingila sun ba da kai cewa in ana bukatar gudunmuwa za su ba mu soja su ba mu sojan ku zuba a kasar mulkin mallaka na duke ba za su ba gurin kuna gani sun zo ke da sojan faransa da sojan ingila da sojan in suka taka kasar ku mun shiga wani da a kira mana sojojin faransa da sojojin ingila gara a yi sulhu da waɗannan fulani a riga ba su kuɗi yadda ake ba su kan kuɗi suna gadin bututun mai su ma wannan a kira su a ba su a ce kai ina da gogi dai na me su nan a kabirin ba ya zo shi ko da na turji a ce to kai ne shugaban gadin daji Tun dajin nan yana hannunka yadda aka ba wancan yadda a wata shi ma ba wannan yadda in dai za a zauna lafiya a goma ni a a ta wannan a ba shi gani daji ce duk abin da muka ga an taɓa kai ne domin kai muka sani muna biyar kaɗai ita ke shi kenan a samu ɗan ɗan tsumman yari da musu uniform kamar yadda aka yi wannan ba shi ba amma dai wannan sace yaran yara ma aka zo kuri ga aka kwashe aka je can aka kwashe yara ba a da jami'an tsaro da suke iya tsara ba a da su idan an faɗi maganar ba a jin daɗi amma gaskiya ba zaɓe ci ko an yi da sai an sai an koma kamar yadda suke faɗa akwai ƙaramar hukuma a zamfara ita da ta yadda ta yi sulhu da 'yan bindiga tun da aka yi sulhu ba a sake kashe kowa ba su kuma ba su sake yi wa 'yan bindigan abin da zai fata musu rai ba ana nan da lafiya to ashe wannan sakarar kwajin da ko ba haka ba mu ma sai mu ga sauƙi ta tun da a daidaita mu ma a daidaita da idan an ɗau hukun gwamnati an biya soja an biya dan sanda an biya kaza amma an kasa tsara al'umma da rayukansa da mutuncinsu an kasa tsarewa aula a ba wanda zai tsare su shi ne wannan magana da kuke gani ta wuce da ake ba yadda aka iya kuma baka isa ka ce ba haka bane tsakanin kwashe yara da ake a makaranta yaro 600 da wani dan tsakanin nan banda waɗancan yan matan na musulmi har yanzu akwai bashin ɗin matan cibo, har yanzu ba duka aka same su ba bai da wanda aka aka nuna mata cikin yaya biyu ko uku ga su nan dai kuma waɗannan mutanen ba ba a wajen Najeriya suke ba a cikin Najeriya suke shin ƙasa suka tona suka shiga a ce yau an siyo jirage gobe a ce an siyo bindu ji ba a ce an siyo kaza mu ba jirage mu ga aiki a ƙasa wallahi samun dama a yi sulhu da mutanen nan in dai suna yarda da sulhu kuma suna cin magana da yawan su ba a san yaya su wannan dogo gine su su su bella tuji to an san yaya su ba su mutane bane koyi to an san waye su kawai yawa su yi sai a nemo su a tattauna da su a samu yadda za a zanna lafiya amma abin ya yawa wannan yunwa da muke ciki tana da alaƙa da wannan yanda ne ɗan fashin daji wani manomi yake gaya wa cewa akwai gonar da yake noma sama da buhu ɗari biyar amma ko kusa da gurin ya daina zuwa shi yanzu bai san ya gona take yana noma sama da buhu ɗari biyar mana ko yau buhu ɗari biyar ya shigo kasuwa in Allah ya sai sa samu wani ya fito da buhu ɗari biyar daga store din shi ya kawo kasuwa ai abinci zai bai zai ci kamar shawara mu shi ne in dai zai yi muna ba da shawara a yi sulhu da mutane a zauna lafiya kuma tambaya da nake abin yana mun bakin ciki wai mun arewa ne kaɗai ake fitina yankin yankin yarbawa suna zaune lafiya yankin yamurai suna zaune lafiya mu ne ba mu zaune lafiya mu ne kadai ba mu zaune lafiya sai kuma wani yanzu ya ce ai fulani ne suke neman kara alfa ka zauna da fulani da gari mutum yana da shanu sama da dubu biyar amma ya koma bai da ko bindi ya su ya su yana da shanu ya fi amma ya koma bai da komi biyu duk an kwashe shanu wani an kashe masa ɗaya wani an koda masa ruga wannan babu dadewa ya faru a jihar Katsina mutanen da ake da tarihin zama da su shekara aru aru tun giya da kakanni ba a taba ganin sun yi fitina da wani ba illa kiwon shanu su suka kafa a gaba samu waɗanda ba su da nutsuwa aka ce aikin da fulani ya faɗa musu rugar nan gaba ɗaya aka kone rugar aka kone kowa babu hankali cikin wannan ba haka ake yi ba al'umma fulani na farko dai musulmai ba mu da jacewa cikin su ba akwai ɗan ta'adda kamar yadda ana samun hausawa ana samun kowace kabila amma a ware wata kabila a ce mata ɗan ta'adda gaba ɗaya wannan magana ba da cikin akalla mutum ya kai miliyan arba'in kamar yadda kirgi yake nunawa a ce duk mutum miliyan arba'in yana duk ta ajiye ne wannan wani irin tunani mu dawo cikin hankali mu dawo cikin natsuwa mu san abin da muke yi sharri ne ake kullo mana amma duk lokacin da za a kulla muku sharri sai an yi amfani da wawaye cikin wannan haka yake za a amfani da wawaye wajen tada ne wannan fitina kamar yadda aka yi amfani da su ɗan boko haram suka tada fitina sai ka ce duka bari na tada akwai adalci ciki duk babbar bare da ka gani ya zama dan boko haram haka wasu ka rinka faɗi bare bare boko haram haka wannan babu adalci ba hankali ba sanin ya kamata don haka kabilanci masifa ne kuma shi ake kokari a dasa ba kuma addini ya riga ya hada mu a cikin bafulatani 198 ko da tara duk musulmai illa abin da ke cikin fulanin nan za ka gaci akwai jahilci ba ilimin boko ba ilimin addini idan wanda yake so ya taimaki wannan matsala ya zo a baza malamai su ta karantar da mutanen da addini a nuna masa Allah za ka mutum ba abun da ya sani sai ka je su ma a hajji kam wallahi wani kalmar shahada bai iya ya karanta maka la ilaha illallah muhammadu rasulullah bai iya wallahi kuma gashi ya biya kuɗi zai je maka ya dai yadda da musuluncin yana son Allah yana son manzon Allah har gashi ma zai tafi maka amma bai iya kalmar shahada bai san shiga shigan musulunci ba jahilci dai matsananci za ka gan shi kuma wannan laifin mu ne mu da kuma ba shiga dajika mun koyi da su addini amma wannan abin da ake kirkirowa muna ganin shi kamar abu karami in ba mu yi maganin sa ba aka da fitina tsakanin fulani da hausawa za a raunar musulmi a yi wa al'ummar musulmi illar da ba a taɓa yi musu ba su dawo suna kashe kansu da kansu wannan shi da manzo su dawo suna mai kashe kansu da kansu amma idan Allah ya sa da tijan na kowane bangare suka hankalta aka zauna aka yi wa aka yi wa hanci to za a samu sauƙin wannan Allah ka zauna da kasar lafiya Allah ka zauna da yake mu lafiya babu ko shakka ɗan uwa duk wani abin da za a yau an yi shi a baya waɗannan mutanen da kake bugawa da su tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce lalle waɗanda suka da kafirta yunfiquna amwalan suna kashe kudinsu ta kowace hanya li yasuddu an sabilillah don su hana ku hawa bisa hanya li yasuddu an sabilillah sai ya yace fa sayunfiquna ha da sandu za su kashe kudin nasu za su ta kashewa sun ba ta kuru alaihim hasaratan sannan abin zai zama musu nadama sun ma yi gulabu sannan za a zo a rinjaye su Allah ya ce za su kashe kudin amma kuma za a rinjaye su amma dole da sharaɗin suna kashewa kuna ne kuna kashe yanzu ba fulata ne ba za ka gani da bayan nan fa Abuja kauyen Abuja daya kwanan baya ka kawo mana wannan kes din majalisar jami'ai kauyen Abuja aka je aka samu Fulani duk bayan daya mutum zai zama Kirista an bashi sani daya sani har mutanen da suka zama Kirista ɗin ba su sani sai da aka zo mana da su majalisar jami'ai da aka ce gaskiya an ba mu shanu ko mun zama Kirista saboda shi saniyan nan kamar rai yake a shi kuma bai yi karatu ba ya san Allah yana da wani imani ya rasa saniya a kuma shi ba da rasa saniya na gani gane su ya rasa kai shi saboda zuciyarsa Allah ta ce da wannan saniya kuma rikicin da ya tashi ai saniya ce yau da zaka ji ma masaniya ɗaya rauni kula ta ne ya baki ɗinka shekara uku goma ashirin talatin bai ya bai ba wata rasa ya kawo maka saboda zane sa da jiwa ciwo ba mu shi ka jiwa ciwo zane gara ka jiwa ciwo shi ka ba su da shi shiga dexterity mutum ɗaya ne ya roge ya shiga aka kai saniya hudu gida. karɓa aka kai saniya biyar ya karɓa aka yi ta fama da shi shi ne ya zo ya ba mu bayani ya ce kun ji abin da ake ciki amma abin ya fi ƙarfi na duk ɗan uwana sun karɓa su da matansa da ƴaƴansu sun zama kirista amma ni ban karɓa ba kuma aka yi bincike aka tabbatar da bai karɓa ba yanzu ba wanda mai arziki da zai sai musu saniya ne ne daga cikin wanda Allah ya ce a bazan ka Allah ya ce wal mu'allafati qulubu hada kafirai da muke lallashin su musulunta ina ga dan ko duk wanda aka dora shanu sa ya kare sai a bashi zakka a sai guda shi fa in ba saniya da yake bi ba in yake duk duniya kawai ta ta jube iya fahimta suke nan in dai ba babulatanin birni ba da ya karatu boko in dai kana magana babulatanin daji mai kiwon shanu ana saniya ko dan mai sallah ko ka gane ba yawa in dai na saniya shi ka kira sallah ai yi ke barin sallah yana da barin duk abin da ba ka tsammani don saniya akwai bukatar karantar da su addini da nuna masa addini da janyo hankalinsu da kawo su a jiki amma a ce a yankin abuja abin ai ya wanda abin da ke faruwa a yankin plateau ina ba plateau da ya zo yana yana yana yana yana yana mai da kula da Kirista ni aka kawo shi wuri na a nan masallaci ya kuta isa masallacin Beka yanzu shi ya dawo musulunci ne amma yana neman sa saboda ya san me inda ba inda aka rufa saboda ya yi illa shan bangaren sun kashe kuɗi a kansa sun zuba kuɗi a kansa ya yi wa kula fulani illa wajen mai da su abin da ya mai da su yanzu Allah ya taimake ni ya ga musulunci ina za mu kai shi ko aka yi ta kare kare da kana bukatar yadda za ka ajiye shi ko ba ka ba wanda mafi yawan centers ɗin ba su da shi inda za a ajiye mutum a nuna masa addini ko samu ba ka duba yadda inyamurai ke musulunta yanzu babu ƙabilar da ke musulunta fiye da Ka ga an yi sallar idi mutum ɗari biyu ɗari uku mutum hamsin mutum saba'in yakin yamare idan da masu arziki za su zuba arzikinsu sai a ɗaya ko ƴaƴansu mazarsu da su zo su yi karatun ƙur'ani su san musulunci sai a maida su wa'azin su ya fi namu saboda wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi hmm. li yubayyana lam mu ba mu nufin kowa da shari muna nufin kowa da alheri amma dai ɓangaren mu akwai rowa bangaren mu akwai mai akwai ruwa. wannan rowa take janyo aikin baya da suna kashe naira ɗari muna kashe naira goma sai mun fi su samun nasara to amma abin ba haka yake ba ba haka yake ba yadda Allah ya gaya maka sai waɗanda suka kafurta yunfiquna amwalahum suna kashe dukiyarsu liyudillu an sabilillah liyasuddu an sabilillah dan su kange mutane daga bin hanyar Allah Allah ya ce fa sayunfiqu kashe wani sun mata kono a layin hasarata sai kudin ya zama musu da dama sun mai bulabu amma babu ko shakka da sharadin in suna yi muna yi amma in suna yi babu yi za su garin jayi kamar yadda bangare da yawa su garin jayi babu ko shakka waɗanda Allah ya bore musu akwai buƙatar hinkura muna ganewa wannan gwagwarmaya ita ce annabi ya yi tsakaninsa da karfe an yi gwagwarmaya ta dukiya an yi gwagwarmaya ta lokaci an yi gwagwarmaya ta ilimi an yi gwagwarmaya ta yaki an yi gwagwarmaya iri-iri shi yasa idan aka musulunta abinda annabi yake ba mahimmanci shi ne tura malami yanzu misali a ce kana da guri ni ta hannuna ka biyu za ka gina makaranta amma iya kudin makarantar zai gina ba albashin malami in zan baka shawara ka ɗauka zan ce ka samu asusu ka ajiye mu ɗaya ɗaliban mu rika karatu ko alfahari kana da yamma shi ba saboda in ba malamai ba ba makaranta ba makaranta a nan cikin abuja aka samu mutanen mu da suka yi na taɓa gaya maka suka yi kusan kashe da dare su je coci karɓo abinci abu ba daɗi tun da ka sani makarantar da muka gina wacce muka kafa katar gudun a kafa kan ce gini a ɗaukar mu katako ne muka kafa aji biyu aji guda ke so muka yi katako aji biyu har yanzu katakon ne aji biyu ba windo ba kofa ba sile ba kujerar zama ba benci ba komi sai wata ya kare mai ta kame kamen albashin malaman da ke koyarwa a samu da a kan sharfa musu wani abu kada karafin da tsaya a lokacin da mata a wurin suke buku kullum tun da an buɗe ɓangaren yara karatu na ta tafiya taimake su abu da hijira mata ina ce musu ku dakata wayannan ma ba ke biyan su ba yanzu mutum da wani zai iya biyan albashin malam ba mana da su da za su iya biyan albashin malam a biya su albashi su koyar da yara addini waɗannan yaran da suke ɗaruruwa idan ba su san addini ba nan gaba sai su zama mana alaƙa ko ba shi ne ba idan ko suka san addini cikin su za a fidda malamai cikin su za a fidda dattawan kwarai wallahi jama'a sai mu yi da hankali wurin zuba kuɗi a wajen karantar da addini mu ce mu mu ɗebo ɗayan inyamurai can south south da ake ta musulunta a ɗebo ɗayan su a kawo su arewa su karatu a sake maida su a ɗebo wani sai a sake maida su a ɗebo su shikenan kafin wani lokaci ka ga mai zai faru kila kafin ka koma ga Allah ka ga abin da zai faranta babu ko shakka yan kuwa? dole abin sai mun daure muna iya cire mu. cewa kafirai suna kashe dukiyarsu don su kange mutane daga bin hanyar Allah Allah ya mana wani alƙawari cewa lalle za su kashe amma za a bijire su muna roƙon Allah ya sa mu bijire su abin yana da yawa amma insha Allah mu za mu za mu kwana a wannan gaba sai mu tashi su yi da nasu kuma shahawa misali idan Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu ya kai gobe nan za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa السلام عليكم tambaya na yana tambaya ne a kan zakka ya ce muna malam ya ƙara mana bayani a kan duk da zakka bayani ne mai faɗi muna so malam ya ƙara mana haske a kan kuma ya kaiwa a mai zakka kullum kamar yadda na ce ana samun update ko ah, idan ba kana da wata hanya ba shi yasa naka ce kowa ya kalli ruwan masallacin a wajen sanin misalin zakka domin ka ga bai da cikin da akwai kwamitin zakka ban ciki mu cika tsayawa da muka yi na hada wani na san da miliyan biyu ne su ko dubu ɗari ne to yana sama yana kasa abinda na sani kenan a kwanan baya eh.

sannan akwai waɗanda Allah ya ce a baya a bace cikin Qur'ani farko dai sune talakawa inna masadaqatu lil fuqara asali Allah ya shakanta zakani na akan talauci talakawa ake ba sai in sun kare da miskinai sai waɗanda suke aikin raba ko mun arzikin su ana fitar musu domin abin da su kana su kai da taba amana ana ganewa shine wato al'amari na alaiha su gwamnati sabil wal ta qulubuhum wannan ayat da ya kabi da za a sunan duk wanda ake ba amma mafi girma a cikin su ne talakawa haka ake da wannan zakkan kuɗi kenan wanda kuma zakka abinci da zakkan dabbobi shi yasa wasu jihohi suna da kwamitin zakka su suke zuwa su duba dukiya abin da abin da ya dace a je a raba a yi talakawa to wannan shi ne sai ne tambaya a gaba ina cewa assalamu alaikum malam mace mai shayarwa don tsoron cutarwa ga jaririnta za ta iya ciyar da mai azumi kuma babu rauki a kanta na magana mafi ƙarfi musamman wanda ne ita na gamsu da ita malamai sun yi saɓani wajen maganganu sun kai arba'in a kan hukuncin mace mai shayarwa da mace dangane da yin azumi suka tattara maganganun a cikin maganganu guda biyar a cikin guda biyar to fatawa abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar duk mata da take da ciki ko take shayar da jariri ba za ta iya azumi ba saboda tana tsoron kada ɗan ta cutu ko kuma ita kar ta cutu ta aje azumi ta ciyar ba za ta rama ba Wanda shi ne magana wadda take mafi karfi muna gane wannan wannan shi saboda addini wa ma ja'ala alaikum fi dinin min haraj Allah bai sanya muku wahala cikin addini ba shi addini sauki ne tunda ba ta iya ba, ta ciyar a da azumi in tana iyawa ta yi azumi Allah ya san ba ta iya ya san ba za ta yi wannan shi ne sannan sai kuma ya ce za ta iya haɗa kwanaki goma sannan ta ciyar kuma za ta iya ba da kuɗi maimakon abinci idan da hali ta ciyar a kullum ana ganewa inda ba za ta yi kafin kwanakin ba bai kamata a ce ana bin ta bashi misali ta zuba nan ta ɗauki na kwana goma ta bayan in kwana goma suka ƙare ta sake ɗaukar na kwana goma ta tana iya kuma shi ya fi eh yau wani advance ta yi shi gaba yawa ba a zo ana bin ta bashi ba a so kana sa shi ne da ka bashi ana gane wannan sannan kuma magana ba da kuɗi gaskiya fatawa ce mai rauni da wannan fatuwa shi ne mutum yusuf al-qardawi Allah ta'ala ya kansa da rahama malami ne sosai da cikin malamin misra muna roƙon Allah ya kansa ya kai masa yana cikin waɗanda suka wani fatawa cewa ana fara hatta zaka ko ana fara kuɗi to babu ko shakka fatawar tana da rauni malamai sun ce ka ba da hatsi ka ba da abinci shi ake bukata ka bayar illa dai wasu malamai masulun sun duba wani bangare misali wanda za ka in ka auna ka ga ya fi bukatar kuɗi misali matafiyi shi kuɗin mota yake bukata ka kuma za ka yi zakar ko za ka fita irin wannan sai ka ɗauki kuɗin ka bashi da yin kuɗin mota ana gane ba ya danganta da maslaha to na fi gamsuwa da wannan waɗannan malamai amma in ba wannan dalilin ba ne ya bayyana kada a bada kuɗi a bada hatsi a bada abinci da mafi ko hatsi na ba. Ita baya kan gaba yana cewa assalamu alaikum akarwa kallahu Allah ya kara wa malam lafiya da kokarin malam mace ce take da lalura ta aljanu waɗanda irin addu'o'i ko ayoyi ya kamata a dinga karanta mata don rabuwa da wannan lalura abinda zan ba shawara akwai malamai masana wannan bangaren a neme su su binciki yadda al'amarin yake babu ko shakka aljanu gaskiya ne kuma aljanu suna shiga jikin mutum kuma ana karatu suna hana wasu mata haihuwa suna hana wasu maza haihuwa ana haifo su da tsafe-tsafe to a nemi waɗanda suka wato mai da hankali a kan wannan fanni shi suke yi sai a nemi su maimakon su rika neman wata addu'a da zaka yi amma dai na da yake sha emergency ko duk mutumin da ya karatu karatun ayatul si to Allah da Allah zai tsare shi daga sharrin mutum da aljanna ayatul si haka nan yana yawan karanta da kada jama'a ko aya shi cikin suratul tauba haka ne idan mutum ya rawar karanta falaki da nasi ya sannan kar a yi sakaci da karanta wato abin da afkaru na yamma da safiya wallahu a'lam amma wannan bai hana a samu masana sai tambaya ta gaba tambayoyi guda uku na farko yana cewa ana ƙara wa malam lafiya da basira malam menene gaskiyar magana akan cewa sai mutane sun shiryu sun daina barna a Najeriya sannan za a samu shugabanni na gari. Ina ganin kamar samun shugaba na gari shi zai ba damar samun manya na gari. To Allah ta'ala ya ji kan Haifar ah, ba ya mutu ba. Wannan bayan da shi ma a zo da irin wannan magana kuma wannan ni shi ne fahimta kafin ma in ji ta magana ni fahimta ta kuma shek albani shi ba ta wani fahimta yake shi malam haifan kai tsaye ma cewa ya wannan magana da ake faɗa magana banza ce cewa sai mutane sun gyara shugabannin su gyara ba da za kamar kai ne ka ce sai ɗayan ka sun gyara amma a samu wani mana eh? zai yi magana ta gaskiya laifinmu yana janyo Allah ya jarce mu da musiba iri wata miyagun shugaban banta fari ta rashin abinci yunwa in dai muna saban Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamsu bi kamsu matukar za ku aikata abu biyar abu biyar za su sami ku wannan hadisi duk mun shaje shi kenan wannan laifin na abin da shafi bayi da kuma ubangiji su amma magana ta gaskiya duk a tarihin duniya shugaba ne yake gyaruwa sai gyara wani kamar yadda shugaban mu annabi Muhammad ya zo ya tanda duniya cikin duhu ya fito da ita cikin haske hasali mutane lalacewa suke sai a aiko musu da mutu sai ya gyara su duwaye ya yawa a turo masu ana ganewa kaza ya yawa a turo masu ya zo ya gyara su idan al'umma suka lalace sai Allah ya tada musu wani mujaddadi kamar yadda muka samu misali shehu dan godiyo Allah ya cika sa ai kaga me yasa ake sa mujaddadi da addini yayi rauni an koma bautar dodo da tsari da matsaloli ya zo ya kawo gyara aka samu gyara dan wannan baya bayan nan abubuwa sun lalace fiye da ba ta tsammani musamman daga malaman bid'a laya duk ba kake ba Allah ta'ala ya tumo shin gumi ya tada shi ya ta yin wa'azi ya ta karantarwa ya samu almajirai masu kwazo aka shiga daji da ƙauye da ina ne na ta wasu da mutane yau mutane sun waye da addini har mace za ka gani zaune tana karantar da al'umma sakamakon wannan alkhairi kuma ake ta shiga ma makarantar boko ana shiga aikin likitanci to kowa kowane zamani idan Yadda ya yi ƙasa sai Allah ya tada wani mai ƙwazo sai ya kawo gyara ba wai su mutane ne suke gyaruwa ba a'a Allah ta'ala shi ke kawo shugaba na gari sai shugaban ya gyara mutane shi yasa ka gani misali abin da ya faru lokacin yarima kura abin gwamnan tsohon gwamnan zamfara alhaji ahmad sani yarima kura muna roƙon allah ya saka masa alkhairi allah ta'ala ya masa albarka kamar yadda aisha ce ni a faɗa cikin wanda ya wafa kashi a wajen yin shari'a da mun so wani abin yayi wanda ba zai ji hankali ba ba shari'a ba don ba za a yi shi ba kuma an samu matsaloli duk kun sani to amma niyyar shi mai kyau ma ya zo da ita na ga shari'a musulunci wannan yana gwada imaninsa ana ganewa yana gwada imaninsa kuma ya zo ya ce a yi wannan shari'a ya samu nasarar da ya samu wani wuri kuma ya samu ba. domin ɗan adam daga cikin nasarar da ya samu aka yi ta mai da sinima sinima suka koma gidajen masallatan juma'a wuraren karatu da sauransu dai ai an samu wannan nasara ko an samu nasara ba kaɗan ba akwai lokacin da aka samu don wani tarkatarka. gwamnan Naija Abdulkadir Kuri Kuri Allah ya kasa da rahama daga nan Abuja ce na kaddamar da shari'a a Naija akwai abin da ya faru ba sai na yi goma da ya ga ana nema a musulunci shi mutunci shi ko mutum ne mai kishi musulunci ya ce ni Abdulkadir Kuri daga nan Abuja na sanar da ku na kaddamar da shari'a a Naija na aka ina gayyatar malamai su zo Naija kaddamar da shari'a dalilinsa aka rufe gidajen giya a Suleja da wurare da dama su mina har yau gidajen giya da basu da ashe kaga shugaba in ya gyaru wa'azinsa na kwana ɗaya ya kuna mu na shekara goma wani shekara ɗaya saboda shi shugaba Allah ya bashi ƙarfin mulki shi ko mulki ƙarfin Allah ya ina fata mun gane wannan yau da shugabannin Najeriya za su ji tsoron Allah ba na duk wata barna da ake za ga ɗan Najeriya ko mutum yana yin abin da ya dace shugabanni ne da rashin hukunci mun samu da ga shugaba ke yaguwa mutane su ainihin ya kwanan nan eh, abin nan eh, profesor isa ali fantami hafizahullah ya je kasar bahrain shi ke bada da wannan ainihin kisa abin da ya faru kamar su royal family suka da yace shi daga cikin abin da ya faru sai daga cikin yariman gida ya tafi tare da mafi inda suka yi bashi mota sai bar makullinsa ya bar jakarsa da wayoyinsa da dalolinsa mota a mala ya ce mishi ba ka rufe mota ya ce mishi shekara sha tara baya ban shi da rufe mota ya zai sa rufe mota ba mai ɗauka ba a sata mota ka shi mai ba taɓa jin sata mota kuma ba mai shiga sace kuɗin don Allah waɗannan mutanen zamanin annabi suka zo ko wannan zamanin saboda Allah yanzu mu a nan wurin ba sa ta takalmi ne ma wallahi jama'a wallahi azim ina masallaci na ba da sallah ina kallon mutum ya dauke takalmina kuma sanannen mutum ne idan ka matsa sai ka tozarta shi ka ci mutuncinsa ka kyale shi ka hakura in kana iya shi saboda mutuncinsa ya fi ka koma gefe ka masa nasiha wani ne lokacin da kai ka zana ganka kyale ka nai saboda mutuncinka da ɗayan ni zai takalmi duka takalmin dubu biyar na sai shi kuma na sa shi ne don za su yi amma ina kallon su ya ɗauki takalmi ya fita da wuri ya ɗauki takalmi ya tafi to jama'a al'umma da ke sata takalmin liman yaya saboda haka yanzu bin ba nan guda da farko wani abin da kun kakama mashi karfi agogo a kakama mashi karfi in banda nan yana da ba haka ake ba agogo sai an ba mai karfi ba haka muke ba don girman Allah a ɗabbaka shari'a a yanke hannun mutum sai ka yi kwararwa da su don haka shugabanni ke gyaruwa wannan magana ba kuma wuce mutane suna bin wannan kamar wasa shugaba ke gyaruwa ya gyara mabiya ba yadda za a mabiya su gyara shi ba zai taɓa yiwuwa ba amma mu ma akwai buƙatar mu gyara hali mu ji tsoron Allah mu sani Allah zai mana hisabi ko da jagororin ko ba su kowane sai Allah ya masa hisabi da kai na tambayar shi na gaba yana cewa adalcin sallar azhar da la'asar a farko da na biyu mamu mai zai masu. sai karanta fatiya ne da sura ko kuma fatiha kawai mubaraka ta fi mai wannan tambaya yau da babu shakka mamu zai karanta fatiya ne da sura kamar yadda liman zai karanta a kuma inda ake raka addin karshe na sirri za a karanta fatiya ne cikin sirri kamar yadda liman ya karanta cikin sirri ana gane wannan ko yau in aka zo bangaren sirri gaba daya fatiha sura za ka karanta kamar yadda imam zai karanta fata da sura sai in kun haɗe a sura kuwa ne wannan kowa karanta idan kuma aka zo ɓangaren biyu ne na ƙarshen sirri fatiha kaɗai wannan abu ne sananne a fili ba sai an yi dogon bayani na su kusan abu ne a fili illa dai ta bayan an yaba da musu amma da wannan kusan kowa san haka da ke kamar kowa san eh, ba abu ne eh, abin da ita ana maganar sallah kamar eh, a zahar da asa ko kaga su ne sallolin sirri fatiha sura ake na kasa kuma a fatiha wallahu a'lam sai kuma ya ce malam wajibi ne karanta wa fatiha basmala a cikin sallah ba wajibi ba ne duk da akwai da suka tafi mazahib akan wajibi ne amma dai magana ba da karfi ba wajibi ba ne mustahabi ana so kare kuma a cikin sallah misali ya ce bismillah suka ce alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin sai bai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam bana ba ku ga kanin ka ba Allah ya sa eh, ba na an buka sabon masallacin juma'a kamar da faɗa kuma na abin da nasa cewa ya zauna ya tafsiri a rayar masallaci masallaci ne a karantar a raya shi da al'umma kuma alhamdulillah yana ci yawa sai tambayar shi yana cewa tambaya na ce liman ya tada liman ya tada ikama da kanshi sannan ya juya a kabbarar hannu, shi ya fi ko kuma ya umarta wani ya tada kabbarar rahama shi kuma a ya tada ikama shi kuma ya duk wanda ya yi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ne amma duk wanda ya yi ya halatta man ta da kama shi da kanshi ki ba kowa da ma da kwashe da shi kare na gane ya samu kuma ba wani dama ba kuma sai wanda ya kira sallah ba zai iya nuna wani ya ce wani da ya kama kawai yana daga cikin abubuwan da lanane sun saba da an zo kawai shi ta da kama amma abin ba da yake ba sai ya jira kuma ne ila liman da tsallin shi ce ba wancan abin magana shi ya tashi kuma haka tun da kofi sun sani shi ya nake Allah sai mai takarda ƙarshe yana neman taimakon addu'a ne a kan jihar su ta zamfara da ƙasa baki ɗaya inda yake cewa malam a saka jihar su ta zamfara a cikin addu'a da ƙasa baki ɗaya musamman ƙaramar hukumar maradu da ƙauyukanta halin yanzu na cikin mawuyacin hali na rashin tsaro wallahi malam ƙauyukan maradin sun kai arba'in a halin yanzu da babu jami'in Shugabanni Allah ya ba ku ikon amana. Babu ko shakka zai yiwu a ce sanata yana cin halat na 500 million. ga yara a gida ba su da A ɗauke su a ɗauke su soja, a ɗauki jami'an tsaro. ɗaukan yan sa kai ba abin da zai hana sai gaba gaba kawai ɗaukan yan sa kai in dai za a rika ɗaukan yan sa kai suna amfani da dama suna cin mutunci wanda suka ga dama suna karuwa dole kuma ga mu gaskiya gwamnoni tasarrafu bi hikima ku yi aiki da hikima ya gwamnoni yanzu kwanan nan waɗannan yan sa kai duk da ana neman kautar da magana yan sa kai suka samu shugaban malamai shugaban majalisar malamai na karamar hukumar kusa gaba ɗaya ɗaya daga cikin malaman izana shugaban malamai na ƙaramin hukuma kula yana zaune yana karanta da almajirai ce suna son ganin shi ya tashi ya musu bayan gari suka kai suka bai gunduwa gunduwa bayan gari suka bai gunduwa gunduwa sai daga baya aka fara cewa wai ai ɗanɗin bindigar ne suka sa kayan jami'an tsaron ashe da jami'an tsaron da kuka ɗauka suna da yan bindiga ba su iya sa kaya su so su yi ba sa ku gaya wa ku gaskiya ba ku yawa. ba mu da yan sanda a Najeriya da yawa ba mu da sojoji a ce sama da ƙauye arba'in ba jami'an tsaro malam da ka wuce birni ka shiga ƙauye za ka ba police station Wata ita ce gaskiya to bai yiwa a ce sanata ana tura masa miliyan ɗari biyar a banza ku ga kanku gaskiya kuma wannan fitinar ɗin ta cinye ƙauye ba za ta ku ba ana gaya muku wannan ne don a gaya muku amana in ma na duniya ba ta ci ku ba lahira za ci in ba ta ci ku a duniya ba amana a lahira za ta ci waɗannan matasan da nan ƙauyawa da gumin su kuke ci a matsayinka na sanata waɗannan ƙauyukan su ne suka zaɓo ka ka tafi inda ka je ka zuba ka a gesi, ka sa matanka a cikin ni'ima su kuma abinda da za su ci ya gagara noma da ƙarfinsu ma ka ba su tsaro su noma ya gagara gwamnoni ba su tabuka ba sanatoci ba su tabuka ba yan majalisun jiha ba su tabuka ba jami'an tsaro dole a tausaya jami'an tsaro duk ba su da yawa yan agajin na izara sun fi jami'an tsaron najeriya ina gaya maka wannan yan agaji yaro nawa yake neman ɗan sanda bai samu ba yaro nawa yake neman soja bai samu ba yaro nawa yake neman iyakos bai samu ba a yi amfani da kuɗi a ɗauki jami'an tsaro wadatattu a ba mutane tsaro priority na farko a musulunci shine hisu eh, abin da din na biyu shine kiyaye rai kiyaye rayuka yanzu waɗannan yaran da aka bashi aka kai su daji a ce akwai gefe a ciki za ka ƙara bacci in dai mutum ya san mutunci zai ƙara bacci ya san me irin ya san ƙarfin mutunci ina bacci gare shi wani ma zuciyarsa na iya bugawa don haka wannan matsala muna fita muna ƙara fita mu a ƙasar nan muke a ƙasar nan muke abin da ya ci wasu ba zai ban mu ba dukkan mu inna kullum fiya kwale-kwale muke ciki guda yana kandakamai fatan mu ya kai gaba don haka arewa sai an zo an yi tsarin da zai kai mutum da zai amma wannan tafiyar cewa a sa ne banga a sa ne kaza kai wala wannan matsala a zo a bi hanyar da ta dace a wala wannan matsala addu'a kuma tun daga sallar farilla har tarawih za mu sa ku cikin addu'a kuma muna kira da ɗan uwa don Allah a sanya jihar Zamfara cikin addu'a a sanya jihar da suna cikin addu'a a sanya jihar naija cikin addu'a a sanya jihar kaduna cikin addu'a a sanya arewacin ƙasar nan hususan cikin addu'a ko ina muna buƙatar addu'a allah ya zauna da mu lafiya babu abin da zai yi mu idan babu zaman lafiya kuma duk mutumin da yake da imani ya san cewa ‘yan uwanmu na waɗannan yankuna suna cikin masifu daban-daban kuma abin yana ƙara yaduwa ne inda da ba a je ba sai ka je yanzu an je muna kira da babban murya a ɗauki matakin da ya dace ba wasu mutane a rike tura musu kuɗi mana amfani wanda ba zai amfani al'umma su kuma jama'a nan dukiyar da tasu ce tasu ce shi yasa kullum da kuka muna ba ku hakuri muna ba ku hakuri da mu ku ne kusa da mu kuma kun bi sauraron ba wai ba mu san abin da wannan mutane suna yi ka je ka karanta budget da aka yi za a yi bohol bakwai, duk bohol 193 miliyan kaga wannan ba a hankali ciki duk bohol daya zinari ya zari kulluwa amma mai mun muna ganin ƙarin ganin gaskiyar maganar manzo Allah annabi ya ce saka kuru ba a ajin asarata bayan ban da za ku ga bibi ta kai za ku ga son kai shugaba ya nuna muku son kai da son zuciya za ku gani amma annabi ya ce mu yi hakuri abinda ya sa muke hakuri tunda annabi ya ce mu yi hakuri shi sa muke muke hakuri ba yadda za a daga ce in yi haƙuri in ko me aka cuce amma dai abin ba daɗi kuma muna tausaya wa masu irin wannan ka cinye wannan titiri na na bowa ka cinye za a haɗa da Allah to abin da za ka yi ka je amma za a haɗa da Allah